da yake jawabi a wurin taron mai taken hijira da juriyar al'umma tsarin duniya daban-daban magance rikice-rikice da gina zaman lafiya a afirka shugaban kasar ghana na ado don kwakufu ado ya jaddada cewa hijira ɗaya daga cikin batutuwa da suka fi ɗaukar hankali da muhimmanci a duniya ko shakka babu za ta kasance a tsakiyar ajandar ci gaban duniya da tsaro cikin goman shekaru masu zuwa dangane da halin da kungiyar ecowas ke ciki a halin yanzu na fama da matsalolin rashin tsaro da suka haɗa. hada da tsatsauran ra'ayi da kuma juyin mulkin dimokuraɗiyya. Shugaban ya ce, Together with my fellow ECOWAS counterparts, we're seeking ways to find amicable solutions to the challenge of ECOWAS integration. Tare da takwarorina na ECOWAS, muna neman bakin zaren magance kalubalen haɗe kan ECOWAS. yankin yana cikin tsaka mai wuya kuma matakan da za mu ɗauka su ne za su tabbatar da yanayin da zai tsara hanyar ci gaba ko kuma halakar al'ummarmu. Shugaba Kufado ya yi kira ga mahalarta taron da su yi la'akari da muhimman tambayoyi game da nau'in haɗin kan duniya wanda zai inganta moriyar juna na yin hijira tsakanin ƙasashen da aka bari da kuma inda aka nufa. Babban daraktan cibiyar al'adun dimokuraɗiyya da 'yanci na ƙasa da ƙasa Yunus Salawuddin Obanjo ya yi tsokaci kan taron. Game da batun shi program da aka yi daga eh, Kofi Peacekeeping program ne wanda yake um, gaskiya yana da muhimmanci kuma ya taimaka yau da kullum kullum wurin um, tattaunawa kan abin da ke shafi kasa da kasa da abin da shafi tsaro da makamancin su haka duk shugaban da suka yi magana wurin nan speaker after speaker manganun da yake wanda ke suka ya shafi ci gaba ya shafi kwanciyar hankali da zaman lafiyar duniya duka baki daya wasu tsoffin shugabanni wakilai daga majalisar ɗinkin duniya da na tarayyar afirka da na ecowas da tarayyar turai da shugabannin shige da fice daga kasashe daban-daban sun ba da tasu gudunmawar a maudu'ai da suka hada da hijira canjin yanayi da rikice-rikice a afirka magance hijira ba bisa ka'ida ba da sauransu manazarci kan al'amuran yau da kullum isa mai rago jibril abbas ya yi muryar amurka bayanin abin da ya ja hankalinsa ga taron wannan taro yana da muhimmancin gaske sabili da shugabanni masu yawa sun yi jawabi mai kayatarwa a wagun wannan taro jawabin da watun ya dauke min hankali shine na shugaban kasar ghana na nadu don kwakufado akan muhimmancin lura da kaura a tsakanin kasashen yammacin afirka da kuma barazana na tsaro da wannan kaura yake janyowa waɗannan kasashen kasashen lura da cewa waɗannan ƙaura da ake yi a tsakanin kasashe yana tabbatar da cewa ya kamata a lura da irin wannan ƙaura da kuma yanayin da wannan ƙaura ke kasancewa domin zai iya janyo barazana na tsaro a tsakanin kasashen yammacin afirka da na sahel lura da cewa 'yan ta'adda suna safarar makamai da wasu miyagun ƙwayoyi a tsakanin iyakokin waɗannan kasashe sa'annan suna barazana ga tsaro da zaman lafiya na kasashen ecowas da ma afirka baki ɗaya taron ya samu halartar tsohon shugaban ƙasar benin Benin Boniyayi, tsohon Firayim Ministan Habasha Haile Mariam da Salen Boshi, tsohuwar mataimakiyar shugaban kasar Gambia uwar gida Fatimatu Jallo Tambajan, tsohon mataimakin shugaban kasar Liberia Chief Dr. Jewel Howard Taylor da kuma babban wakilin kungiyar tarayyar Afirka kan hana harbe-harbe Dr. Muhammad Ibn Chambers. Idris Abdallah Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.